sai dai mu ɗora kawai akan inda malam Ibrahim ya tsaya afwan muna tafa ne hold up ya rike mu daga wuraren da muke sosai shi yasa muka yi muka makara sosai amma kasancewar <coughs> shi karatu alkawari ne tsakanin mutum da ubangiji baka sani ba ko akwai wata ma'aluma da in baka faɗe ta baka mutu kafin lokacin yasa dole a ba da himma sosai wajen ganin cewa an abin nan ina kuka tsaya bihal illa ila thalathi masajid بسم الله تفضل فارة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت قال فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تعمل المسيح إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يشوف قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع أصحاب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة حسبه to idan ba manta ba a wancan karan mun ji batun cewa la tushaddu rihalu ko la tu'malu al-mati illa ila thalathi masajid kuma an faɗa mana al-masjid al-haram wa masjid ili wa masjidi hadha wa masjid iliya mun gama da wannan mas'alar gwargwado qala yake cewa falaqitu abdullahi ibn salam sai na game da abdullahi ibn salam fa akhbartuhu bima qala ka'ab sai na bashi labarin abinda ka'ab al-ahbar ya gaya mun na cewa wannan ranar da Allah lokacin da Allah ya ware a cikin ranar juma'a lokaci ɗaya ne a shekara kun san haka suka yi da ka ibn Mati al ko shi kuma Abu Hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi ya musa masa yace bal fi kulli juma'a kowace juma'a akwai to shine sai Abu Hurairah ta din Allah ya ƙara yadda a gare shi yake complain a wajen Abdullahi bin Salam domin ya ya ji abin da aka faɗa shin haka ne wannan kuma kamar yadda mala ibrahim ya faɗa a baya wato yana nuna kwaɗayin sahabbai wajen tabbatar da daidai a nan abu huraira tun a lokacin ya san cewa ra'ayinsa ne daidai kuma take ba a tare da an je ko'ina ba ya ƙalubalanci ka'ab kuma take ka'ab ya yi muraja'a ya karanta attaura ya kuma gano kuma aka tafi babu wata matsala to amma domin ƙara tasabbut tabbatar da cewa eh, lalle wannan ra'ayi nasa haka yake shi yasa da ya gamu da Abdullahi ibn Salam sai ya tambaye shi to mun taɓa yin tarjama Abdullahi ibn Salam ko amma dai ba mu yi ta watakila doguwar tarjama ba to shi Abdullahi ibn Salam din da Abu Huraira ya gamu da shi Allah ya ƙara yadda a gare shi sunansa Abdullahi ibn Salam ibn al-Harith al-Isra'ili thumma al-Ansari al-Isra'ili saboda asalin ɗan bani Isra'ila ne ba Yahude ne daga kabilar Banu Kainuka ثم ansari saboda yana cikin waɗanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wa ala sallama tun farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wa ala sallam ah, dangane da musuluntarsa yake cewa ah, <clears throat> lokacin da na ji labari cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya aiko shi tun yana maka alimtu hay'atahu wasmahu wa zamanahu ce tun a lokacin da aka ce sunansa Muhammadu na san akwai sunansa a cikin attaura da aka faɗi yadda yanayin sifarsa take na san sifar wanda zai zo a cikin attaura da aka faɗa haka take kuma da aka ce ya zo a wannan lokacin dama na san a wannan lokacin za a aiko shi Na haka ni ban fara da wata shakka yace to wata rana <clears throat> yace amma sai na yi shiru ban bayyana wa kowa ba har dai annabi yayi hijira zuwa Madina daga Makka ya sauka a Quba a diyar Bani Amr ibn Auf anan inda masallacin Quba yake yace to a lokacin sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya garzayo daga Quba kamar kilomita takwas ko zuwa cikin gari ya kawo rahoton cewa to fa ga annabi Muhammadu nan sallallahu alaihi wasallama da ake jira gashi nan ya sauka a Quba yace to lokacin da izo ibada labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin ina can gona ta ina kan dabino ina yin aiki a lokacin baffanya ta yar uwan mahaifiyata mahaifina kuma tana ƙasa sunanta Khalidatu bintul Harith kun ga babansa sunansa Salam ibn al-Harith ko to ita kuma sunanta Khalidatu bintu al-Harith tana ƙasan dabinan kamar yana jijjigo dabinan tana tattara masa kenan yace a lokacin falamma sami'tu bi khabarin nabi sallallahu alaihi wasallam bi qudumin nabi sallallahu alaihi wasallam kabbartu ina jin an ce annabi ya zo sai ne kabbara Allahu akbar wanda kuma dama alama ce ta jin daɗi da kuma annashuwa da nishaɗi lokacin da ka ji mutum ya yi kabbara galibi in ya ji daɗi abin da yake so ya faru kuma ya faru fil ghalib wa illa kuma akan yi kabbara saboda wasu dalilan kamar idan liman idan ko da ke wannan tasbihi ake yi yanzu dan ana lacca an aka faɗi wani abu da ya burge mutane shi ma sai su kabbara sai shi ba mu sani ba a duba matsayinsa a addini ba shin mustahabbi ne ko halal ne akwai kuma inda zai iya zama haramun ma ko inda kuma zai iya zama makaruhi to yace lokacin nan da na ji manzon Allah ya zo ina jiyo ana labarin cewa ayi gashi nan ya iso Madina sai na kabbara ina sakkowa sai ita wannan bafanya ta wata ce yabna akhi law sami'ta bi maqdami Musa ibn Imran mazid wannan kabbarar da kai ko annabi Musa aka ce ya zo ba za ka kara akan ka ba iyakar ta kenan sai na ce mata ai amma ke bafanya ta na rantse da Allah shi wannan da ya zo ɗin ɗan uwan annabi Musa ne ibn Imran kuma addininsu ɗaya kuma Allah ya aiko shi da irin abin da ya aiko annabi Musa alaihi salam sai ta ce aibu na ahi ɗan uwana a huwar rasulun lazi kunna nuhaddathu annahu yub'asu ko dai shine annabin da ake gaya mana a karatu cewa za a aiko shi a ƙarshen lokaci wanda daga shi sai tashin alƙiyama na ce mata ƙwarai da gaske ya ce sai na bar da abin da nake sai na garzayo na taho wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga anan wannan yana nuna mana cewa shi dama bai samu shakka akan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba ahmad ya rawaito da imamu tirmidhi daga Abdullahi bin Salam Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina in jafala ilai alaihin nas sai mutane suka dinga tururuwa an je daidai farfajiyar gidan Abu Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari dan a ganshi saboda an ji labarin ya riga ya sauka to ana zuwa inda yake a nan gidan Abu Ayyub al-Ansari kowa yana zuwa yana masu mubaya'a suna masu kallonsa suna yi wanda tukunna ba su gama yanke shawara ba suna nan suna zuwa ya ce fa kuntu man jafal ni ma sai na tafi ina zuwa aka yi cirko cirko ya ce falamma tabayyantu wajhahu ya ce kallon fuskarsa ne kawai araftu annahu laysa wajha kazzab kawai a lokacin ina ganin sa ba sai na nemi wani dalili ba na san wannan ba makaryaci bane falamma tabayyantu wajhahu alimtu anna wajhahu laysa wajhi kazzab to sai ce fa kul fa kana awwala shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ina rike farkon abin da naji annabi ya faɗa a taron a ranar farkon abin da na fara jin a kunne na shine naji ya ce ya ayyuhan nas at'imu at'am wa afshu salam wa qumu wasallu sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi yace abinda na fara jin annabi ya faɗa kenan ya ku mutane in kun ga jama'a ku dinga gaishe su a dinga yaɗa sallama afshis salam wa at'imu at'am sannan ku dinga ciyar da abinci wa sallu bil laili wan nasu niyam kuma ku dinga yin sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi in kun yi haka aljanna ma a cikin nutsuwa za ku shige ta wannan ya zo a cikin hadisin Abu Dhar ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah inda al-Bukhari wa Muslim ce ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihi al-janna ga yan aikin da ina zan shiga aljanna sai manzo Allah sama yake cewa at'imu at wa afshu salam wa silu al-arham wa qum wa sallu bil-laili wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam sannan kuma manzo Allah sama yake cewa Allah ya tanada aljanna liman alana al-kalam ga wanda in zai magana kasa akwai waɗanda suke su tsageru ne ba sa shayin uban kowa yadda magana take a zuciyarsu haka za su furta ta dama su suke ka ji tsoro amma akwai mutanen da kuma in za su faɗi magana ma suna ƙoƙarin su faɗi yadda hankalinka ba zai tashi ba ranka ba zai ɓaci ba ko wata masifa za su faɗa wa mutum sai sun yi ƙoƙari sun kawo lafazin da masifar ba za ta sa shi stroke ba to irin wa'annan su Allah ya yi wa aljanna dama Allah ya samu a cikin su liman alanal kalam wanda in zai faɗi magana a cikin sauki yake faɗarta wafsha salam da kuma wanda in ya ga jama'a yake gaishe su yake sallama da su da kuma wanda yake ciyar da abinci wa man at'ama at'ama at'am da kuma wanda yake yake sada zumunci sada zumunci da ma'anar kyautatawa duk wanda yake da alaka da kai inda hali kuma kun san akwai ziyara akwai sada zumunci ziyara ta daga cikin ma'alim na sada zumunci amma idan wani dalilin ya sa mutum ba zai iya yin ziyara ba in ya zanto dai yakan ambato ambaci dan uwan nasa da alheri yakan tallafa masa lokacin da yake buƙatar tallafi in yana da hali yakan yi masa munna ta hanyoyin da za su iya isa zuwa gare shi idan abin munna ya tashi yakan jajanta idan abin jaje ne sa'an nan ba zai bari a ci mutuncin dan uwansa ba sannan zai kiyaye alaƙa da take tsakaninsu wannan ma duka zai ɗau ma'anar sada zumunci wani dalilin yakan hana mutum kuma ya tashi ya je inda ɗan uwansa yake ko saboda nisa ko saboda zarafi na rayuwa duk da dai ba haka ya kamata ba amma dai ba wai sai an yi ziyara ne an sada zumunci ba ita ziyara tana da tatala dan daban ɗoriya akan sada zumunci Abdullahi ibn Salam kenan Allah ya ƙara yadda a gare shi yace wannan shine farkon abin da na fara jin Annabi sallallahu alaihi ya faɗa a rayuwata Imam al-Bukhari ya rawaito daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lamma qadima annabi sallallahu alaihi wa al-Madina randa annabi ya zo Madina to Abdullahi ibn Salam yana can a gonarsa yana aiki to da ya ji manzon Allah ya zo sai ya tako tinkis tinkis ya zo har inda annabi yake sallallahu alaihi wasallama sai ce inni sa'iluka an thalatha ya kai wannan annabi zan tambaye ka wasu abubuwa guda uku la ya'lamuhunna illa nabi ba wanda zai iya bada amsar su sai annabi dunan ba wanda ya san amsar su in ku akwai wanda ya sani to annabi ne domin mun samu a cikin littafin mu cewa in dai mutum ba karanta su a littafin mu ba to sai dai annabi shi ne zai san su sai ce na ɗaya ma awwalu ashratis sa'a alkiyama in za ta tashi manyan alamomin ta wacce ce farko wanda da ta zo to saura alkiyama kawai na biyu wa ma awwalu ta'ami ahli aljanna in yan aljanna sun shiga aljanna a farkon reception da za a fara kawo musu na abinci me za a fara ba su na uku kuma yake cewa wa man ladhi yanzi'u ila abihi menene yake sawa ɗa ya kama da babansa ko kuma ya kama da babarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi yana rufe baki sai ce haddathani bi zalika jibrilu anifan yanzu kafin ka zo jibril ya zo ya gaya mun amsa sai ce jibril jibril fa kace yace yace zaka aduwul yahudi min al malaika to ai wannan shine dan adawar yahudawa a cikin mala'iku shi kadai ne yahudawa ba sa son sa sai manzo Allah ya karanta masa fadin Allah subhanahu wataala man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bishra lil mu'minin qul man kana na'am to qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bishra wa من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال كو او تقرا وميكائيل فان الله عدو للكافرين to da ya karanta masa wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma awwalu ashrat as-sa'a to saurara ka ji farkon abin da daga shi sai al-qiyama narun wata wuta ce za ta fito min al-mashriq daga gabas yankin jordan yankin syria nan dai bangaren gabas za ta raraka mutane ta bi mutane da gudu sai ta kai su har filin tashin alkiyama wa amma awwal ta'ami ahli aljanna amma farkon abin da 'yan aljanna za su fara ci fa ziyadatu kabidil hut wato wani ƙari ne na na na hanta ta kifi in Allah ya sa mun samu lokaci wata ran zamu magana akan abin da 'yan aljanna suke ci muna magana akan aljanna amma har yanzu ba mu taɓo maganganu sosai akan abubuwa na haƙiƙa na cikin aljanna da za su ƙara zaburar da mu akan mai aiki na shiga aljanna ba Allah ya sa mu dace mu zama cikin yan aljanna sai manzara sun ya ce cewa amma abin da yake sa ɗaya kama da baba shi ko baban shi idan ruwan namiji ya riga ruwan mace sinadarin haihuwa kenan sauka inda anan ake haɗa su a dafa su su zama ɗa to in na namijin ya fara zuwa to ɗan sai ya yi kama da ɓangaren uban idan na macen ne ya fara sauka wurin to ɗan sai ya kama da ɓangaren babar tashi to yana faɗa haka sai ya ce ashadu Allah ilaha illallahu, wa ashadu annaka rasulullah ce na yadda kai ba wani wanda ya cancanta a wata masa sai Allah kuma na yadda kai annabin Allah ne sai ce ya rasulallah inna yahuda ƙaumin buhut yahuda mutane ne masu sharri ce wa inhum alimu bi islami kabla an tas'alahum idan har suka san na musulunta kafin kai musu tambaya dan ka san kowaye ni ina so yanzu ka san matsayina a cikinsu. amma in har ka fara tambaye su suka san na musulunta kafin ka fara tambaye su afwan to ba hatuni za su yi min sharri su dai ka raba jam'iyya da su to za su yi maka shari. to ma yanzu akwai mutanen da kamar yahudawa suke ana in dai jam'iyyar siyasa ta raba ku da su to ba zancen aƙida ba zancen sunna ba zancen musulunci ba sun fifita arni sun fifita arna waɗanda suke jam'iyya ɗaya akan 'yan uwansu musulmi. kun san ana haka ko wanda wasu kawai la ilaha illa al-hizb su su ba abin bautawa da gaskiya in ba jam'iyya ta siyasa za ku zo ku zauna a masallaci ku karɓi ilimi tare ku yi bauta ɗaya ku yi sallah iri ɗaya ku yi komai amma in ka kuskura ka shiga gonarsa ta siyasa zai zai taka ka nan da gona addini ne ce ba komai in ahli suna ne ce ai dan yan bid'a ne kawai amma in ka shiga gonarsa ta siyasa ba zai takaita akan cewa kyale sai yan jam'iyya kaza ne ba a'a in ya samu dawa ma ya yi rubutu ko a Facebook ko ya shigo ɗaya daga cikin kafofin sadarwa ko kuma ya ma shiga rediyo ko talabijin ya keta mutum ya ci mutuncin mutum ba ruwansa to wannan yahudawa ne suke haka Allah ya kiyashe mu da irin ɗabi'arsu yace to in har suka san na musulunta to za su min sharri don haka in sun zo kafin su sani ka tambaye su waye ni suna zuwa sai manzo Allah sama ke cewa to tawara anni buya inda ba za a ganka ba suna zuwa sai manzo Allah sama yake cewa dama sun zo ne su ma su jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to ayyu rajulin abdullahi ibn salam fikum ku ga gaya min me matsayin abdullahi ibn salam a cikin ku sai suka ce khairuna wa ibn khairina wa sayyiduna wa ibn sayyidina ai in kana neman wanda yafi kowa alheri a cikin mu to wannan dattijan ne kuma shine shugaban mu ma iyayensa ma kuma a lokacin su sune haka sai ke cewa to yanzu in ya musulunta fa ya suka ce Allah ya tsare shi yaushe zai musulunta yace kawai sai Abdullahi ibn Salam ya fito yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasul yana faɗa ka ta ce sharruna wa ibn sharrina ai shi man manta ya fi kowa sharri a cikin mu ai iyayensa ma dama masharranta ne <laughs> sai sai Abdullahi ibn Salam ya ce hadha zai kuntu akhaf ya rasulullah dama tsoron da nake kenan yanzu da kun ga ai yayi hikima anan yana nuna in ka san kana da gaskiya dan a fito a faɗi falalarka ka sa a faɗe ta domin kada a yi maka mummunan zato to ka iya yi kuma a ciki akwai ƙarar da a dalili ƙarar da yake nuna mana cewa kai ɗan adam ya kamata ka shirya wa kanka tafarkin da ba za a zarge ka ba kaka ce ni fa akan gaskiya ta nake wanda ya zarge ni ma ya je dan kansa a'a inda yadda za ka kar ka bari a zarge kan ma ka yi ba laifi ba ne ba daga cikin falalar shi wannan bawan Allah Abdullahi ibn Salam Allah ya ƙara yadda a gare shi annabi sallallahu ya ba shi ashwaran tabbas cewa zai mutu akan musulunci wanda kuma ba wanda aka yi wa haka ba kowa aka yi wa haka ba sai shi ba su da yawa wanda manzon Allah ya tabbatar da cewa za su mutu akan tafarki ba wai dan babu wanda za su mutu akan tafarki ba amma dai wanda ya samu gatan a nassanta masa shi ya samu sai na Usman ma ya samu Allah ya ƙara yadda a gare shi to ya tabbata a cikin hadisi ce Bukhari da Muslim ta hanyar Qais bin Ubada Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wata rana na shigo cikin masallacin Madina ina shigowa cikin masallacin Madina ina zaune sai ga wani mutum ya shigo wa fi wajhi atharul khushu da ka kalli fuskarsa ka san mai tsoron Allah ne kana kallon sa a fiyarin ɗinsa ka san mai tsoron Allah ne wannan shi ma zai koya maka darasi abin da sa muke karanta tarjama bayan Allah nan na ɗaya Imam Ahmad yana cewa ambatan su ma yakan sa Allah ya saukar da ruwa daga sama kuma zama ana tattauna irin rayuwarsu ma kan sa Allah ya yarda da kai sai zan dama akwai wani pending abu da kake da shi a wurin Allah kawai kana zauna kana tattauna matsaloli akan labarin bayan Allah na gari da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suke biyar su wallahi kadai wannan ya isa Allah ya maka sainin akan wannan bukatar ta a biya maka ita yarda rabbul ardi was sama na ɗaya daga cikin kuma hikimar shine mu san su dan mu ƙara girmama su mu mutunta su ko ba haka ba al hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi na uku kuma akwai izina a cikin rayuwarsu domin kana tafi kana cin karo da fa'idoji sai zan ka samu karatu akan karatu to Abdullahi ibn Salam a Qais ibn Ubada ce sai ga wani mutum ya shigo da ganin sa kaga mutumin Allah shi sa idan na ga yara sun tara suma irin tara suman nan sun taje ta sun yi abin nan wani lokacin asali ba zai zama haram ba sai dai in an bi ta waje kaza in sun yi koyi da wani arne to haramun ne idan a al'adar mutane ba a ganin mutum da mutunci irin wannan zai iya zama haramun ta wannan bangaren amma dai haka mujarradin yawan suma ma akwai wanda haka su masu take to amma dai duk yanda za ka yi ka yi abin da mafi yawan mutane za su ɗauke ka a matsayin mutumin kirki ya fi alkhairi kun ga shi wannan yana shigowa ya ce wa fi wajihi asarul khushu da ka ga fuskarsa ka san mai tsoron Allah ne Allah ya sa muna da wannan sifar faqala nas sai naji mutane suna cewa hadha rajulun min ahli janna. jama'a wannan dan aljanna wannan dan aljannan ne fa dan aljanna ne kuma da gaske suke yace bawa Allah nan sai na sa mai ido sai na ga yana fila raka'a biyu ya fita yana fita sai na bi shi to ba munafunci naji ana magana ka ne na biyo ka ya ce sai na tare shi na ce ala ta mala yanzu nan da ka shigo masallaci za ka yi sallah na ji mutane suna cewa kai dan aljanna ne sai ce to gaskiya bai kamata mutum ya faɗi abin da ba shi da masaniya a kai ba amma wasa ukhbiruka bi wasa ukhbiruka bi ni yanzu zan baka labarin limaza limazak me yasa suka dinga faɗa haka yace wata rana ne a lokacin manzo Allah sama ne mafarki da na yi mafarki sai na ganni kaman gani a wata fadama wani dausayi ya faɗi irin faɗin dausayin da irin yadda aka shuka bishiyoyi masu kyau a ciki ya ce to a cikin wannan dausayin sai na ga wani ƙaton ginshiki wani al'amudi kamar irin wannan filas ɗin da ake kafa masallaci an kafa shi tun daga ƙasa har sama iya ganinka asfalhu fil ardu wa alahu fis sama' a can saman ƙarshen wannan kuma ginshiƙin an rataye wata igiya a jiki ya ce kawai sai wani daga cikin kamar masu aiki a wurin sai matso min ya ce min kama waccan igiyar ka hau hau hau kan wannan abin sai na ce ba zan iya hawa ba sai na ji kai an ce mini hau sai na ce ba zan iya hawa ba sai ga wani ya zo yana zuwa sai sai kama tufafi na tun da ƙasa sai ya cicciɓa ni ya cicciɓa ni sai da ya sama da ni sai na hango wannan igiyar sai na kama ta sai aka ce rike ta da kyau yace sai na rike ta uf sai na farka ina farka sai na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullahi yace fastaqastu wa hiya fi yadi sai na farka na ga hannuna na rike abu kamkam ba igiyar ce ya gani ba ma'ana kaman alamar dai yana rike da ita yana tsoron kai ya faɗo sai maza ya garzaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dama na gaya muku cewa lokacin da muke ta tarjama ibnu sirin mun yi darasi wajen huda kan mafarki ko cewa da zarar sun yi mafarki ba sa wasa da shi mu ne yanzu muke wasa da mafarki amma kusan ya zama kamar sunna ce ta magabata tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya mafarki yana nema a fassara masa shi amma fa na alheri na kirki eh, mu yanzu muna yin mafarkin kullum amma matsalan ma waye zai shi fassara maka mafarkin amma mun faɗi sifofi kuma wallahi a cikin mun akwai masu fassarar mafarkin wasun su ma Allah bai sa sun shahara an san su bane amma tabbas akwai wanda wallahi in ka gaya masa mafarki ya gaya maka kamar yadda kake ganin safiya ka gane ta haka abin zai faru baiwa ce Allah yake bada ita amma Allah baya ba wa mutumin banza sai mai tsoron Allah mai ilimin addini masanin Qur'ani masanin sunna mai damuwa da al'amuran mutane masanin ɗabi'un mutane ko mutumin da yawancin mutane suke masa kyakkyawan fata to sai je gaya annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ammal Ammar rawdatu wannan dausayin da ka ganka wannan fadama fal islam musulunci ne aka nuna maka shi a mafarki sai cewa huwammal ahmud amma wannan ginshikin da ka gani wannan fila din al'amudin da yake cikin tsakiyar ta fa amudul islam abubuwan da aka gina musulunci a kai ne azumi sallah zakka haji da sauran abubuwa na ginshikin musulunci yace wa ammal urwatu ya wannan kuma igiyar da ka gani fal'urwatul wuthqa ita ce igiyar nan da Allah subhanahu wataala ya bada labarin ta faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam laha wanda in ka rike ta zaka je har ga Allah baka da matsala kai kuma ka samu ka rike ta sai manzo Allah ce wa anta alal islami hatta tamut hakka mutu kai ba zaka bar musulunci ba daga cikin falalarsa Allah ya ƙara yadda a gare shi lokacin da Mu'azu dan Jabal ya zo mutuwa ya bar wasiya an san mu'azu dan jabal ko mu'azu yaushe ya rasu ne shekara ta goma sha takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai matasa masu kwarjini da daraja kuma annabi yana ƙaunarsa kun dai san yadda suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma har aikensa yayi wakilci musulunci a Yaman da ya da manzo Allah ya sake tura shi turawa ƙarshen da ba ma su ƙara haɗuwa da manzo Allah sama ba hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad da Sahih ibn Hibban Mustadrak al-Hakim da sanadin sahih lokacin da zai fita ma har manzon Allah ya raka shi har wajen Madina har ma suna tafiya manzon Allah yana ƙasan dokinsa shi kuma yana sama yayye manzon Allah ni in saukaka hau manzon Allah ya ce a har ma a hanya yake ce masa saura kiris ka tafi ka dawo ka bana nan sai a nuna maka masallaci na kuma sai a nuna maka mimbari na a nuna maka kabari na ne har mu'azi ya fashe da kuka shi ne Allah sun ake cewa inni uhibbuk ina son ka ya mu'az to shi mu'azin da ya zo rasuwa dan kun san da manzo Allah ya rasu ai dawo waye har ma da ya dawo ya dinga cewa da ya sani bai fita daga Madina ba yace ya laitani ma kharajtu bayanan manzo Allah ya rasu kuma ƙarshe ma ya kasa zaman Madina ce ba zai iya zama yana huce hanyoyin da annabi ya huce su ba yana ga sai ya haɗe zuciya da haka yasa aka rubuta shi a cikin wanda suka tafi yaƙi a nan ne lokacin da aka yi ba'un ta amwas ko da yake mu zo tarjaman mu'azin mu tafi da hankali shi ma wataran mu zo mu rike shi kan mi tarjama a cikin tarjama a cikin karatu to mu'azu dan jabal lokacin da ya zo zai mutu Allah ya ƙara yadda a gare shi sai mutane suka ce ya aba abdurrahman alkunya suke na ausina ai mana wasiya ya abu abdurrahman alkunyar abin nan sai ya ce ni to ku tayar da ni ku zaunar da ni sai suka zaunar da shi sai ya ce to innal ilma innal innal ilma wal imana makanahuma kun ga ku lazimci duk inda ilimi da imani suke nan ma akwai abin dubawa an san rayuwa ba ta yiwa sai da kuɗi wannan tun a da an san da wannan ko manzo Allah sallallahu kuɗi sun taka rawa kware a wajen gina da awarsa. amma in ka koma zuwa ga Allah baka da kuɗi in dai ka samu ilimi na sanin Allah da imani to ka ci nasara haka ne da haka babu abin da ya fi tsada wanda ba kowa Allah yake bawa ba ya haɗa masa irin ilimi da imani shi yasa shi zai mutu ya yanzu shi tasa ta kare yace innal ilma wal wa innal ilma wal imana makanahuma ku lazimci inda suke sai yake cewa maniftagahuma wajadahuma kuma ba su da matsala in dai ka nemi ilimi zaka same shi in kuma ka nemi imani shi ma zaka same shi domin akan samu masu ilimin da ba su da imani amma da wuya ka samu mai imanin da ba shi da ilimi su sai ce fatlubul ilma inda arba'ati rahatin zan ba ku shawara kuma ku lazumci mutum hudu ku kwashi ilimi a ciki a wajensu duk inda kuke inda kuna neman ilimi akwai sahabbai da yawa a lokacin suna nan birjit amma shi dai shawararsa ya ba ya yi musu nominatin na mutum hudu sai ce na ɗaya inda uwaimir abid ibnu ajlan abu darda da kuka sani wanda shi ma akwai abubuwa na ban mamaki a cikin tarihinsa da falan falamma mata abu darda matatil hikma sanda abu darda ya mutu ya rasu hikima ta rasu wanda shine yadda ka san rahib a cikin wannan al'umar Allah ya masa tarin baiwa waki da yawa mutane da yawa suna zuwa gidansa su kwankwasa matarsa kofa su ce mun zo ki ba mu hikimar da mijinki ya rasu ya bari abu darda kuma yana daga cikin sahabbai wanda suka yi fice da ibada wanda watakila ma mu yanzu muna takama da sunna amma mu taba jin tarihinsa dogon tarihinsa da bayanin abubuwan da ya na rayuwa ba to abu darda yace ku nema wa salman al-farisi yace kuma ina salman al-farisi shi ba ku bi shi ku kwashi ilimi shi ma salman al-farisi ina yawan ba ku labarin wasu abubuwa nasa da shi da abu da da duk suna da wasiyoyi da suka bari dab da za su rasu ya ce wa abdullahi wa abdullahi ibn salam ya ce kuma ku lazimci neman ilimi a wajen abdullahi ibn salam yake cewa allazi kana yahudiyan thumma aslam wanda da ba yahudi ne sannan daga baya musulunta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul in ji mu'azu ya ce dan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa huwa ashiru asharatin fil janna shine cikon mutane goma a aljanna Abdullahi ibn Salam kenan Allah ya kare yadda a gare shi ba laifi mun cinye lokacin wajen tarjamar wannan sahabi mai albarka ya kasance mutum ne mai son kwanciyar hankali da zaman lafiya tun da ake fituna bai taɓa shiga ba lokacin da tsagiru suka haura gidan sayyidina Usman za su kashe shi a satin satittukan ƙarshe sun yi kusan kwana arba'in a Madina ƙarshe sun akwai sanda Saina Usman yana kan mimbari wani tsagera ya tashi ya mako shi ya kada shi ƙasa sai da ya sumar da shi ƙarshe ma ba a bar shi ya sallah a masallacin ba sai cikin gida daga lokacin ma suka sa mai kafiyu suka hana shi fitowa daga gidan. to duk da iskancinsu da tsagerancinsu su wannan tsagerun amma idan sahabi babba ya zo zai shiga dole suna kyale shi tabla ibn Salam ya zo ya shiga wajen Sayyidina Usman Allah ya kare yadda a gare shi hankalinsa a tashe sai ce masa me ya kawo ka sai ce ji li nusratik na zo ne da in taimake ka ka ga yin abin da kake so in yi sai ce mamakin ka kai can ka fita daga inda nake ka je wa'ancan mutanen watakila su ga kimar ka ka je ka kore su daga kofar gidan nan na ka je ka tattauna da su fa innaka indi fil fa innaka fil kharij khairul li minka fil dakhil domin amfanin da zaka min a waje shi ne amfani fiye da zaman ka anan sai ce to na baka lafiya amirul mu'minin sai ya fita yana zuwa ya ce ayyuhan ya tara yan daban yan khawarij din ya ce ya ku mutane ku sani da a jahiliya suna na wani kun san an ce sunansa Hussein a jahiliya sai manzo Allah ya sanya masa Abdullahi wasu malaman tarihin sun ja da wannan maganar Allah Allahu alam yace kad ka nasmi fil jahiliyati fulan fasammani rasulullahi sallallahu alaihi Abdullah ce da ga sunana a lokacin jahiliya amma da ƙarshe ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu yace kuma ina so in gaya muku wa nazalat fi ayatun min kitabillah kuma ni dinnan a kaina Allah ya saukar da ayoyi ba ma aya ɗaya ba kun ga anan ma halaccin ka faɗi falalarka in ka san faɗar za ta iya yin amfani a musulunci ba wai ka zo kana shafa gemu kana alhamdulillah mu muka fara karɓar sunna to sai kuma me mu muka fara karɓar sunna to kuma me kuka yi na kare ta shin kuma har yanzu kuna yi na'am wannan ba karamar fadala ba ce a ce sanadiyar ka aka karɓi sunna ko alhamdulillah mu dai da sunna muka mu ma haka suke ko alhamdulillah mu ahlus sunnati wal jama'a ne kakkai wa mutane gori da abin da ba kuɗi ka sa ka siya ba ba rawa kai aka baka ba kamata ya ka gode wa Allah idan ka san fadar ba za ta yi amfani ba to ba amfanin fada ka bari mutane su gani su fada kun ga anan yace wa nazalat fi ayatun min kitabillah nazalat fi qawlu nazala fi qawluhu wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul in kana min indillahi ko haka ne a cikin suratul ahqab idan wannan sakon nawa tabbas haƙiƙa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake qul ara'aytum in kana min wannan saƙon nawa ku ba labari in ya zanto tabbas daga wajen Allah subhanahu ta'ala yake ku kuma ku ki karɓa kuka kafirce wa shahida shahidun min bani isra'ila ga ma wani daga cikin bani isra'ila ya zo ya yi shaida waye kenan da salam yace kuma Allah ya saukar da faɗin sa qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab ka gaya musu cewa kafa billahi shahidan Allah shi kaɗai ya isa ya shaida tsakanina da ku tunda Allah ya yarda ni annabi ne in ba ku yarda ba ma shi kenan baini wa bainakum sannan wa man indahu ilmul kitab ga ma wanda yake da ilimin littafin da aka saukar wanda ba a cakuɗa shi da komai ba a lokacin shi ma ya isa ya zama shaida waye wannan man indahu ilmul kitab din ya gaya musu yace kun kuna takama da alqur'ani kun san kuma duk Allah ya saukar da wannan a na ne ya ce to ina so in ba ku labari faƙad jawaratkumul mala'ika ku sani cewa mala'iku suna nan a kusa da ku a kewayen garin nan sun hana zo a taɓa garin nan kuma kun samu albarkacin zaman mala'iku wa inna lillahi saifan mughmadan ankum kuma Allah yana da takobi na azaba amma ya sa kube ya rufe bai azabtar da ku ba saboda darajar waɗannan mutanen da suke riƙe da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama da mutuncinsu a cikinku wa qad mala'ikatu bi hadhihi al baldati allati nazala biha an nabiy sallallahu alaihi wasallam kun ga mala'iku suna nan suna kewaye ku suna ba ku kariya a wannan gari da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yace to Allah Allah bi hadha ar rajul ku ji tsoron Allah ku kiyayi wannan mutumin sayyidina Usman kenan kar ku taba shi kak ku taɓa shi wallahi la in qataltumuhu in kuka kuskura kuka kashe shi la tutradanna jiranakumul mala'ika za a kwashe duk mala'ikun da suke bodan nan suke ba ku tsaro da kariya sannan kuma na rantse da Allah wannan takobin na Allah da yake cikin kube in kuka kuskura kuka taɓa mutumin nan Allah zai sa a zara wannan takobin kuma ba za a sake mai da shi ba har abada suna jin haka sai suka ce uqtulul uqtulul yahudiyya waqtulur rajul kai ku kashe wannan ba yahudan kuma ku je ku kashe usman din to haka dai har suka fi karfin sa har suka je suka kashe sayyidina usman kuma abin da ya faɗa gashi ya faru tun daga kashe sayyidina usman ba ƙara samun zaman lafiya ba har izuwa yanzu a sanadiyar kashe sayyidina usman din ne talha ya rasu ibn ubaidillah az-zubair ibn al-awwam ya rasu ammar ibn yasir ya rasu aka kashe sayyidina aliyu Allah ya kare yadda a gare shi aka kashe yawa daga cikin sabbai aka samu rabuwar kalmar musulmai aka samu nawasit aka samu rawafid aka samu abubuwa da yawa har yanzu kuma gashi fitinar tana nan tana ta ci gaba har an yi kasa Allah ya kiyashe mu lokacin da bayan an kashe sayyidina Uthman sayyidina Aliyu ya ci gaba da jagoranci bisa yarda dukkan musulman duniya to ana tsaka da haka labari ya zo sai na alcewa ga rikici can ya barke a basra tsakanin usman bin talha wanda ke shine gwamnan basra da sai na ali ya tura da kuma tawagar suna na aisha da su su talha da su azzubai yana ali ya shirya ya ɗau tammam Ibn abbas ya ce to ya kula da madina zai fita dan ya je tabbatar da zaman lafiya take abdullahi bin salam ya zo ya same shi ya ce ya amiral mu'minin ina maka nasiha ina baka shawara ilzam minbar rasulillah ka zauna ka ci gaba da yi mutane sallah a wannan minbarin na annabi sallallahu alaihi wasallam kakka bar garin nan domin in ka fita daga garin nan ba za ka ƙara ganin wannan minbarin ba ni a shawara ta ke sai da na aliyu bai karɓi shawararsa ba saboda ra'ayinsa na fita ya je tabbatar da maslaha yana ganin shine ya fi zama daidai Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya. Ire kuma sai na aliyu fita bai ƙara dawowa ba. har aka kashe shi lokacin da aka zo yakin siffin tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare su gaba daya yayi kuka kun san al'adar balarabi koyaushe da takobi gaba daya wurgar da takobinsa ba zai iya kuma yawo ba takobi sai sa aka yi masa takobi na na katako kawai da shi yake yawo saboda ba da yadda za a ka sari mutum da takobin katako ya lazimci gidansa bai fita ko ina bai shiga wannan fitinar ba har izuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa yana da kyakkyawan ambato a bakin kowa a shekara ta arba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala salawa lokacin halifancin muawiya Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah kuma ya haɗa mu da shi a aljanna da ragowar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine Abdullahi bin Salam to Abu Hurairah yake cewa sai na fito sai na gabu da abdullahi bin salam sai na bashi labari bima qala ka'ab da abin da ka'ab ya faɗa mun yi tarjama ka'ab ko kabu ibnu mati wanda aka fi sani da ka'ab al-ahbar al-himyari al-isra'ili ce to ga abin da ya faru ka'abu na gamu da shi na gaya masa cewa manzon Allah sallama ya ba mu labari cewa akwai wani lokaci a ranar juma'a wanda duk wani bawa in ba wani bawa da zai dace da wannan lokacin yana roƙon Allah face sai Allah ya biya masa sai wai ya ce min ai wannan lokacin su ɗaya ne a shekara ake wannan baje kolin? aka gama ranar juma'a ɗaya ke zaɓa shi kenan kamar wata larab gana take me zai fito a bakinsa sai ce kaza baka ya ce ƙarya ne wannan ƙarya ce ka'ab ya to wannan kazaba ka al-imam ibn Abdulbar Allah ya kansa rahama a cikin a cikin al-istidkar yake cewa ma'ana qaulihi kazaba ka'ab da yace kazaba ka'ab abinda magana take nufi shine ai ghalata yayi kuskure wa kadhalika huwa ma'rufun lil arab fi ash'ariha wa mukhatabatiha dama kuma laraba suna amfani da wannan su ce kadhib amma suna nufin khata to a kun san ya zo a wasu nassoshi an yi amfani da kalmar ƙarya amma ahli sunna suna yin tawilin wannan kalmar da kuskure kamar misali ya zo a cikin hadisin da hadisin Sa'id ibn Jubair daga wani mutum <coughs> cewa eh, wanda Ibn Abdul ya kawo shi a cikin attami a cikin attami da ita yake cewa ma rawahu Hammad ibn Zaid an Ayyub qala sa'altu Sa'id ibn Jubair an ar-rajuli ya'zanu li 'abdi fi tazwij mutum ne yanzu ya ce da bawansa ah, ka je kai aure sai bawan ya je aure to shin wannan ubangidan in ya fusata zai iya saka wa bawansa matar ko kuma sai bawan ya sake ta ta saku da mani tala sai ya ce da ab a dole bawan ne zai iya sakinta kala sai ce inna jabir ibn zaidin biyar da sayyid amma malam jabiru dan zaid ya ce mana ubangidan ne zai iya sakinta kala sai ce kazaba jabir kazaba jabir to ƴan shi'a sai su yi kotin irin nan sai su ce to gashi ma wani ma ya ƙaryata wani kamar hadisin cikin bukhari da muslim na abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare shi wanda abdullahi dan umar yake cewa baida'ukum hadhihi allati takzibuna fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ahalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid baida yace wannan jejin jejin zulhulaifa na inda ake yin daukar harama a madina kafin a yi masallacin wurin jeji ne sai ce to wannan jejin da kuke wa annabi ƙarya kuke cewa wai anan annabi ya yi harama kusa an ce wasu sun ce a cikin masallaci annabi ya yi harama labbaik Allahumma hajjan fi umra wasu kuma sun ce a'a sai da ya fito ya shigo cikin jejin ya baro masallacin ma to ra'ayi Abdullahi dan Umar a cikin masallaci annabi ya yi harama sai ce wannan jejin da kuke wa annabi ƙarya kuke cewa anan yayi to ma ahal da Rasulullah sallallahu alaihi wasallama illa min indil masjid manzon Allah a cikin masallaci ya harama yani masjida zil hulaifa <coughs> abin da yake nufi masallacin zil hulaifa to sai wasu ce to gashi Abdullahi dan Umar ma ya ce akwai makaryata a cikin sahabbai to matsalar shi ne wato kullun shi dan bid'a ba zai taba yadda da kai ba sai dai in ka bi shi a bid'as in ba haka ba asalin kalmar al tana zuwa da ma'anoni sun kai biyar daga cikin ma'anoninta akwai ma'ana ta farko shine mutum ya faɗi abin da ba haka ba ne kuma yana sane domin wata maslaha tasa kamar yadda munafukai suke zuwa su ce amanna amma bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum kaga wannan ƙarya ce ko wa innahum lakadhibun ƙarya suke sai su zo ce wallahi ai ba su fita yaƙi bane saboda kaza saboda kaza Allah ya ce wallahu ya'lamu innahum lakadhibun idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kun ga wannan makaryata ne kuma ƙarya suke yi sannan akwai abin da ana iya ce masa ƙarya amma a kawai a faɗa ce ta tawassu wajen isti'mal shine kamar misali mutum ya ɓoye ma'ana wacce kowa zai iya fahimta sai ya nufi wata ma'anar ta ƙasa wacce ba kowa ne zai iya fahimta ba ko don ya tsira da rayuwarsa ko don ya tsira da dukiyarsa kamar misali an taɓa tare annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa sun taho to su kuma mushrikan makka lokacin sun haihu wasu ƙauyawa a gefen sun ce to muna so ku taimaka mana ku zama masu leƙen asiri surveillance so idan kun ga duk inda kuka ga mabiya Muhammadu sallallahu alaihi to ku tsinkayar da mu ko kuma kawai ku afka musu to su wannan ƙauyawan sun san wurin shi kuma annabi sallallahu ya taho da jama'arsa shi ma yana wayawa yana ganin yadda makwantar wurin take sai suka yi kicibus da wayannan ƙauyawan to su ba ƙauyawan ba su san annabi sallallahu alaihi wasallama ba to kawai sai suka yi arrest din sai suka ce daga ina kuke min aina antum in suka ce min al-madina to an san dama mutanen annabi ne in suka ce kuma min quraish daga maka to an san cewa a can suke daga cikin mushrikai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya take ba su amsa ya ce min al-ma daga ruwa muke kaga anan su abin da suka dauka daga tsallaken tihama suke tunda kusa da kogin maliya ne to kuwa wayannan ai ba ma su san me ake bai kaga to ku shige abin ku amma shi manzo Allah sa me yake nufi fal yanzuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma in dafiq kaga sai ya nufi asal wannan akwai ƙarya a ciki babu ƙarya a ciki annabi ibrahim alaihi salam lokacin da suka shiga da matarsa sara garin wannan mushrikin jabberin sarkin sai ce in ya tambaye ki ya ce me alaƙa ki da ni ki ce ke yar uwata ce ke yar uwata ce alhali ko matarsa ce shi kuma sarkin inda ya san matarsa ce ga abin da zai masa shi sa manzo Allah sama cewa lam ibrahim illa salasa annabi ya bai taba karya ba sai su uku amma wannan karya ce mu a wajenmu har yanzu gaskiya ce kuma kenan lam yakzib ma'ana bai faɗi abin da mutane ba su fahimce shi a ma'anar da yake nufi ba sai su uku a ciki har da wannan wannan kuma ita ake kira tauriya kuma wannan ba za a kirga ta a matsayin ƙarya istilahiyya ba wacce ɗan adam zai iya ɗauka ya ce ya kama mutum da laifi wanda ba haka ba ne sannan kuma akan ce ƙarya ana nufin kuskure misali mutum ya faɗa abu a zatansa ga yadda abin yake amma kuma a haƙiƙanin yadda magana take abin ya sha bamban da magana wacce take asalin ta gaske kamar wannan babin na cewa zaba ka'ab ma'ana ka'abu bai faɗi abin da yake shine daidai ba yayi kuskure to bambancin mu da yan bid'a shine su lokacin da suke tawili ba sa ɗauko haƙiƙanin in abu suna ɗauko san ransu ne su ɗora amma wannan kamar da ibn Abdulbar ya kawo misali cewa gashi nan ma a waƙar laraba in ka tafi waƙar abu talib wacce yake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna abin da ƙurashawa suka yi ba su daidai ba walamma ra'aytu qauma la wudda fihimu wa qad qata'u ura wal wasa'ili zuwa ƙarshe har a ciki akwai inda ke cewa kadhaftum wa rabbil baiti nufza muhammadan walamma nuta'in nuna nuta'in dunahu wa nunadilu yace kadhaftum kun yi kuskure da quraishawa yake abinda su a ganin su sun zo sun ce a basu annabi manzan Muhammad sallallahu alaihi wasallama in yaso su yi masa abin da za su yi masa su a tunanin su in suka zo suka gaya wa Abu Talib zai ba su shi kai tsaye sai ce kadzabtum ai akhta'tum ra'aya kun yi kuskure a ra'ayinku nubza Muhammadan a ce wai kawai yadda za a yi mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walan ma nuta'in dunahu sai dai in a kashe mu wani nazilu muna kokarin kwato abin muna kokarin kare ra'ayinmu a hakan muna muna muna fada da ku muna rikici sai a haka zamu abin nan mahallin shahid anan shine yace kazabtum kuma Abu Talib tun kan zuwan musulunci wannan basirar tasa da waƙar tasa tuntun lokacin jahiliya ne duk da cewa waƙar ya yi ta ne bayan an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga zufar ibn al-harith al-abasi shi ma yace kadhabtum wa baitillahi la taqtulunahu wa lamma yakun yawman agharru muhajjalu ko yake cewa kadhabtum tunanin da kuka yi kun yi kuskure ba wai yana nufin ƙarya irin ta shari'a ba wa baitillahi na rantse da ubangijin da yake kula da ɗakin Allah ubangiji ɗakin Allah la taqtuluna wa ku kashe shi ba walamma yakun yawmun agharru muhajjalu ba a zo ranar da wato za a ga goshi ya yi haske da fuska ta yi haske ba sannan wanda daga cikin mawaƙan hamdan shi ma ya faɗa ka zabtum wa baitillahi la ta'khudunaha muraghimatan ma dama lisayfi ka'imu. to duk dai ma'anar ka anan bi ma'ana akhta'tum sannan ibn abdulbar yake cewa anan in ka ɗauki maganar abdullahi bin salam yake cewa kun ga da ya tashi ce kada alimtu ayyata sa'atin hi ni na san kuma kowane lokaci ne yace dalilun ala anna lil ilm anna lil alami alil alimi an yaqul dalili ne da yake nuna cewa malami zai iya cewa na san abu kaza na fi kowa sanin abu kaza in dai bai zanto malami ya faɗi wannan abun saboda alfahari ba naji malam ibrahim ya ɗan yi tsokaci akan wannan amma da haka za mu tsaya a nan saboda lokaci yau mun ci lokacin fiye da yadda aka saba ma dai saboda fa'ida da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh